إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله <clears throat> وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم ثلاثة قوم قوتها رمضان هجرانا دي شكرا دبو دا داري حدود عشرين دا ترى دي دي دا ترى قوتها ترى شكرا دا دبو بيو دا توقف za mu tashi tafsirinmu cikin ikon Allah daga kan aya ta 246 suratul bakara ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين Allah madaukaki ya ce alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa shin kaga wata jama'a daga cikin zuriyar banu Isra'ila a bayan zuwan annabi Musa alaihi salam kana da su. duk sa'ilin da aka yi magana irin wannan to ana yin sa ne ga annabi sallallahu alaihi sallam kuma magana tana iya zama ana yin ta ne da kai mai sauraro duk wanda ya saurari ayan to da shi Allah yake nufi shin ka ga waɗannan mutane da suka yi zamani ka bayan zamanin annabi Musa kana da labarinsu iz qalu li nabiyyin lahum lokacin da suka gaya ma wani annabinsu su an yi wata jama'a min ba'adi Musa a bayan zamanin annabi Musa alaihi salam wannan jama'a ta banu Isra'ila sun roƙi annabinsu <clears throat> murlana malikan am aqim malikan ka tsaida mana shugaba ba mu da sarki ka zaɓa mana sarki nuqatil fi sabilillah muna neman a zaɓa mana shugaba saboda muna da sha'awar tafiya yaƙi yaƙi domin addinin Allah قال هل in in كتب عليكم القتال allah تقاتلوا sai annabi nasu ya ce musu <clears throat> kuna tamani yanda kuke buƙatar a naɗa muku shugaba saboda ku tafi yaƙi anya kuna ganin in an wajabta yaƙin nan gare ku gaba ba za ku ke zuwa yaƙin ba qalu suke cewa wa malana Allah nuqatila fi sabilillah me zai hana mu mu tafi yaki a hanyar Allah wa qad ukhrijna min diyarina gashi an fidda mu daga gidajenmu muna ji muna gani maƙiyanmu sun kore mu daga gidajen mu wa ina sun raba mu da 'ya'yanmu a dalilin yaƙi ai yaƙi ya zama tilas gare mu ku kutiba alaihim alqitalu sa'ilin da aka wajabta musu yaki ɗin da suka nema tawallau sai duk suka juya baya illa qalilan minhum face kaɗan cikin su kawai wallahu alimun zalimin Allah masani ne game da halin azzalumai malaman tafsiri sun shigar da kissoshi da dama cikin wannan labari da Allah ya bayar game da banu Isra'il malaman tafsiri kusan mawuyaci ne ka samu littafin tafsiri wanda babu kissa tare da wannan labari da Allah maɗaukaki ya bayar kuma galibin kisoshin da ake bayarwa ba su da asali daga Allah ko annabi Muhammad galibin kisoshi da ake bayarwa game da wannan labarin da Allah maɗaukaki ya faɗa dangane da banu Isra'ila waɗanda suka yi zamani a bayan zuwan annabi Musa alaihi salam a lokacin da suka nemi annabinsu ya nema musu wani shugaba ma'ana ya roƙa musu Allah maɗaukaki ya zaɓa musu shugaba domin ba a tafiya yaƙi sai da shugabanci suna buƙatan su samu shugaba wanda annabin Allah shi zai naɗa musu idan annabi ne ya zaba musu wannan shugaba to akwai fatan shugaban zai samu albarka annabin Allah ya zaba muku shugaba to ana tamanin wannan shugaban zai yi albarka don haka wata hikima ce suka yi sun yi la'akari da wata hikima ta wajen zuwa da su ga annabin Allah wannan labari hakika malaman tafsiri sun saka masa kisoshi da dama waɗanda ba su da asali daga Allah ko annabi Muhammad an ɗauko labarun ne akasari daga littafan ahalin kitabi banu Isra'il to wajibi ne ga duk wanda yake son ya fassara littafin Allah duk wanda yake son ya fassara littafin Allah wajibi ne ya yi hattara kada ya faɗi wani labari wanda bai inganta ba. idan ko har zai ba da labarin saboda i labarin yana nan rubuce a cikin littafai domin abin da ya faru kenan malaman tafsiri sun shigar da maganganu waɗanda ba su da asali daga Allah ko manzonsa wasu littafan ma kana tarar da labarin an ɗauko su ne daga bible waɗannan labarai su ake kira isra'iliyat akasarinsu ana ɗauko su ne daga bible a saka a cikin littafin alkur'ani to a dusa ilin da ka iso ga irin wannan gaba wajibi ne ka bayyana ingancin wata kissa ko rashin ingancinta domin allah maɗaukaki a wajaje da dama a cikin littafinsa ya yi mana gargaɗi game da ƙarya gare shi allah ya mana gargaɗi a wurare da dama cikin littafin alkur'ani yana cewa babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya masa ƙarya ka fara da suratul an'ami aya ta 21 Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bi ayatihi إنه لا يفلح الظالمون الله يتي وايه ظالم في يد ƙarya ya jingina يجنجنا ga الله مدوكاكي mutum ne zai share ƙarya sai ya jingina ƙaryen nan ga Allah wa fi wannan zalunci in ji Allah baraka wa ta'ala au kazzaba bi ayatihi ko an masa wa'azi ya ta ayar Allah innahu la yuflihu zalimuna ku sani fa azzalumai ba su cin nasara a ranar tashin kiyama ɗaya kenan a suratul an'ami din kuma har ilau a aya ta 93 yace wa man azlamu mimman iftara ala Allah wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban wa qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay' ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ۖ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون a wannan ayan Allah maɗaukaki ya ce babu wanda ya fi zalimci fiye da wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ta gare shi har yanzu dai a suratul an'am aya ta 143 Allah ya ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kaziban faman azlamu mimman iftara ala Allah kaziban li yudilla an-nas bighayri ilm إن الله لا يهدي القوم الظالمين مغنغر سورة الأعراف آية 37 نما الله يشي فمن أظلم ممن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين nan ma Allah ya ce babu wanda ya fi zalunci irin wanda ya shirya masa ƙarya a suratu Yunus Allah ramma faman azlamu mimman iftara faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bi ayatihi إنه لا يفلح المجرمون آية تقوم شابك كنا سورة يونس إن دي بك غجبا مغنغرا سورة هود آية تقوم شابك ومن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ƙarshen magana Allah ya ce Allah ya tsine wa azzalimi mai shirya ƙarya gare shi ana azumi mu dai gangara suratul kafi aya ta hamsin da ɗaya Allah ya ce ha'ula'i qaumuna ha'ula'i qaumuna takhadhu min dunihi alaha لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا دعوة سورة الأنكبوت آية 68 نما الله يتي من أظلم ممن افترى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء يا يا مكومسا في جهنم مثوى للكافرين تداوى سورة الصف آية بكوي الله يتي ومن أظلم ممن افترى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين mu'minun hadda malamin nan tana da ƙarfi subhanallah wallahi ayoyi da yawa a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar da cewa babu wanda ya fi zalunci irin wanda ya shirya ƙarya ya jingina ta ga Allah maɗaukaki suna da yawa don haka mutum ya duba bible ya ɗauko labari ya saka a cikin al'ƙur'ani wannan kuskure ne babu shakka hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2800 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haddasa ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum idan kirista ko yahudu suka ba ku labari kada ku ce gaskiya ne kuma kada ku ce ƙarya ne sai fa wanda gaskiyarsa ta bayyana ko ƙaryarsa ta bayyana domin in sun faɗi magana magana ta saba ma wata magana da take ayar alkur'ani ko hadisi wannan magana da suka faɗa kenan ƙarya ce in sun faɗi magana sai magana ta dace da wata aya ta alkur'ani ko hadisin annabi muhammad kenan maganar da suka faɗa gaskiya ce to amma in suka faɗi magana wacce babu ita a cikin ayar alkur'ani babu ita a hadisin annabi muhammad annabi ya ce fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum kada ku gaskanta su kuma kada ku karyata su wa qulu amanna billahi wa kutubihi wa rusulihi ku ce mu dai musulmai mun yi imani da Allah maɗaukaki kuma mun yi imani da littattafan da Allah ya saukar kuma mun yi imani da manzannin da Allah ya aiko la nufarriqu baina ahadin min rusul mu ba ma bambanta wani daga cikin annabawan Allah fa in kana haqqan annabi ya ce to in kun faɗi haka in gaskiya ce suka faɗa lam tukazzibuhum ai buku ku karyata ba wa in kana batila in ƙarya ce suka faɗa lam tusaddiquhum buku gaskanta ba to idan ko har aka ɗauko maganar aka sa a cikin alkur'ani fa an gaskanta ko an ƙaryata an gaskanta kenan don haka kuskure ne a ɗauko wata magana daga littafin ahalul kitabi a ce za a fassara ayar alkur'ani da ita inda a ce littafan su nan gaskiya ne da fa Allah bai saukar da alkur'anin ba tunda Allah ya kawo muku alkur'ani ya san sun shigar da ƙarerake kuma ku kanku kun sani don haka babu shakka yana da kyau mai hattara wanda duk zai fassara alkur'ani ya yi hattara game da kisoshin da yake faɗa domin in ka faɗi abin da Allah bai faɗa ba babu shakka ka yi mu Allah ƙarya kuma kada ku manta inna sam'a wal basara إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق من الله يا ولا تقف duk abin da baka da tabbaci a kansa to kar ma ka faɗe shi in ji Allah maɗaukaki domin da jinka da ganinka hatta tunaninka bare kuma abin da ka faɗa duka Allah zai tambaya a kansu a filin hisabi don haka alam tara ilal mala'imin bani isra'ila min ba'adi musa shin kana ganin ka gani ko ku ka samu labarin wata jama'a ta banu isra'ila a bayan zamanin annabi musa kana da labarin su iz li nabiyyin lokacin da suka gaya ma wani annabin su wai anan sai mutane ke tambaya me sunan annabi a'a kana neman ka san sunan annabin ibn Usaymin a tafsirinsa mujallar na uku shafi na ɗari biyu da shida yace idza qala qa'ilun in wani ya tambaye mu man hazan nabiyyu waye annabin nan me sunansa kulna sai mu bashi amsa inna Allah subhanahu wa ta'ala abhamahu Allah dai bai faɗi sunansa ba a littafinsa walauka kana fi ma'arifati ismihi fa'ida da a ce akwai wata fa'ida ta sanin sunan wannan annabin لكان الله عز وجل يبين اسمه لنا دا كوا الله يا بينا من سننسا لكن ليس لنا في ذكر اسمه فائدة باب وتفائدة دان أنبتش سنن ونن النبي إنه المهم أنه نبي من الأنبياء muhimmin abin da ya kamata ka sani shine Allah ya gaya mana wata jama'a a bayan zamanin annabi Musa sun tambayi annabin su shikenan da Allah yana so mu san waye annabin da zai faɗa ko kuwa kuma da Allah yana so mu san annabin ko bai faɗa ba zai gaya wa annabi Muhammad nan dai mutane suke shishigi wai sai an san wani annabi ne kuma sai an san ma wani zamani ne bayan annabi Musa ɗin don haka aka kutsa littafan ahalul kitabi sunan annabin shamu'un ko shamawil ko sam'un inda duk ka ji haka wallahi maganar ba ta da asali daga Allah ko annabi Muhammad iso shi ne waɗanda suke da asali daga halin kitabi wani ma yana cewa annabi yusha'u ne domin an ce min ba'adi Musa kuma annabi yusha'u ya zo bayan annabi Musa nan ma ba shi da hujja maganar ba ta da ƙarfi ka duba tafsirin ibnu atiyya mujallar na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da biyu abin da kawai Allah yake nufi idan ya saukar da wata ƙisa a cikin alkur'ani shine ku samu darasi ba wai don ku san tarihin abin ba shi ƙur'ani ba tatsuniya ba ne bare a ce an gaya maka wane jikokinsa kakanninsa shekaran da ya zamaninsa ƙur'ani ba ruwansa da wannan yana kawo kissa ne saboda wani darasi da yake cikinsa don haka muhimmin abu shine mu sani cewa an yi wata jama'a a bayan zamanin annabi Musa kuma wannan jama'a tana cikin zuriyar banu Isra'ila wannan jama'a sun yi zamani da wani su Allah bai faɗi sunan annabin ba saboda ba ma'anar sanin meye sunansa da akwai amfani da Allah ya faɗa mana sun zo sun samu annabinsu suka ce masa ib'ath lana malikan ka zaɓa mana shugaba ka zaɓa mana shugaba nuqatil fi sabilillahi don mai yaƙi a hanya ta Allah domin in kai yaƙi don kare dukiyanka nan ma kai yaƙi ta hanyar Allah muhimmi shine kasancewa an yi wannan al'umma sun tambayi annabinsu ya zaba musu shugaba don haka darussa da muke samu a cikin wannan aya da muka karanta darussan suna da dama abinda Allah yake son ya karantar da mu shine na farko bayi da kyau mutum ya nemi yaƙi shi da kansa wannan shine muhimmin darasi da ya kamata mu gane abinda Allah yake karantar da mu shine kada ku nemi yaƙi ku da kanku wannan ya dace da wani hadisin annabi muhammad yana sahihul bukhari da sahihu muslim manzon Allah ya ce masahabbai la ta tamannau liqa al'adu kada ma ku rika fatan haduwa da makiyanku kada ma ku rika fatan haduwa da makiyanku a filin daga in ji annabi sallallahu alaihi wasallam bari har ku roki Allah Allah ya kawo yaki wanda duk kaji yana haka bai san sunnar manzon Allah ba annabi ya hana musulmi ya yi fatan ma zuwan yaƙi hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim manzon Allah ya ce in addu'a ce za ku yi ba addu'a za ku riƙa yi Allah kawo yaƙi ba wa al'afiya ku riƙa roƙon Allah ya ba ku lafiya lafiya ce ya kamata ku roƙi Allah ya ba ku ba yaƙi ba amma yakin in zai zo to ai zai zo yaƙi in ya tashi zuwa da kaso da kaƙi zai zo shine annabi ya ce to amma fa idza laqitumuhum in kun haɗu da su kafiran a yaƙi fasbiru sai ku yi haƙuri yaƙi ya kawo kansa wa'alamu a wannan lokaci ku sani annal ta tahta bilali suyuf aljanna tana ƙarƙashin inuwan takubba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmai su yi fatan zuwa yaki zuwan yaki me yasa saboda ba ka sanin girman bala'i wanda yaƙin zai zo da shi yaƙin kawai kake hanga amma ka sani yaƙi yana zuwa da bala'i shi kuwa bala'in iri-iri ne ba ka san girman bala'in da yaƙin zai zo da shi ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari hatta a ƙarshen zamani lokacin da dujal zai zo hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 4319 a zamanin dujal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami abid dajjali falyan a anhu wanda duk ya ji labarin dujal ya fito to ya nisance shi dujal ya iso ta abuja to ka yi tambaya wace hanya ya bullo in ta yamma ne to ka yi gabas in ji annabi muhammad kar ka yadda ka ce wai ai mu ne da ɗaɗɗu a imani wane dujal bari tsaya mu kara da shi fa wallahi annabi sai da ya rantse yace na rantse muku da Allah innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min dujal zai zo ga mutum mutum yana ganin yana da imani kana ganin kare ka ka kosa ta wajen imani don haka dujal ba zai iya batar da kai ba manzon Allah sai da ya rantsa ya faɗi maganar nan ya ce amma in dujal din ya zo fa uhu lima ya ba'asu min shubuhati kafin su rabu sai ya koma cikin sojojin dujal kai kana ganin ka ka isa ta wajen imani za ka iya tsayuwa ko muƙabala za ka yi da dujal manzon Allah ya rantse ya ce wallahi sai ya tsaya da dujal ɗin kafin ya ankara sai ya wayi gari yana cikin sojojinsa har ya gamsu don haka in ka ji bala'i ya fito ta yamma sai ka yi gabas wannan ya sa babu kyau mutum ya ci alwashin zai ma Allah wani aiki domin da dama akan samu mutane su yi haka wato shi gaibi al'amari ne na Allah ba ka sanin yawan shi ba ka sanin girman bala'in da yaƙi zai taho da shi don haka yasa aka ce kar ma ka yi fatan zuwansa ba ka sanin tsananin bala'in da dujal zai taho da shi don haka annabi ya ce in zamanin zuwan dujal kana da rai ka nisance shi to haka nan gaibi ba ka saninsa ba ka auna shi an hana musulmi ya ci wa Allah alwashi domin da dama mutane suna yin haka ya Allah in ka bani kuɗi to wallahi zan gina makaranta da masallaci zan yi kaza zan yi kaza su ci alwashi suna ganin tunda yanzu su talakawa ne mawadatan nan ba su da dabara da shi Allah zai ba shi kuɗi to fa yana ganin duniyan nan ba za a samu talaka ba kowa zai wadata shi kasan in kana talauci kana ganin kamar mawadaci ba shi da imani ko sayyidina umar ya ce inna lil mali barawatan ka barawatil khamri baka san dukiya bugarwa take ba kafin ka same ta kana hangen zaka iya yi sai ka same ta sai basirar ta bace sai wanda kawai Allah ya masa rahama don haka babu kyau ka yi ma Allah alwashi ka ce Allah ka bani dukiya don na tabbata in ka mun zan yi in ka yi wa Allah alwashi baka cika ba to ƙarshen ta makomarsa jahannama ya auku zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu labari a suratu tauba wa minhum man ahada Allah wa minhum man ahada Allah la inatana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin na ci gaba فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون الله يتي ومنهم من أهد الله daga cikin munafukai da suka yi zamani da annabi Muhammad akwai wanda ya ma Allah alkawari la in atana min fadlihi Allah in ya bamu dukiyarsa lallai da Allah zai bamu dukiya da kanna wallahi za mu yi sadaka wallahi in Allah ya ba mu dukiya za mu yi sadaka za mu taimaki bayan Allah wala na kunan na mina na kuma za mu zama cikin mutanen kirki ba za mu yi fasikanci ba za mu tsare dokoki falamma atahum min fadlihi a lokacin da Allah ya ba su dukiyan ya ɗiba musu wani sashin falalarsa basilu bihi sai gashi sun waye gari sun zama marowata da suna cewa da Allah ya bamu za mu taimaka ma jama'a kuma za mu zama mutanen kirki da Allah ya ba su ɗin sai suka yi rowa wata wallau suka juya baya wa hum mu'riduna suna masu bijire ma alkawarinsu su me ya fada me ya fada a gaba fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawm yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون فعاقبهم نفاقا don haka tunda sun saba alkawarin da suka yi ma Allah ga ukubar da Allah ya musu Allah ya saka musu munafinci fi qulubihim a zukatansu ba sun yi ma Allah alkawari sun saba ba to sai Allah ya toshe zukatan nasu subhanallah Allah ya mai da su munafikai ila yawmil qiyama babu ranar tuba har zuwa tashin kiyama bima akhlafullah kawai dalili don ta yi wuka tambaya me dalilin da yasa Allah ya musu wannan ukuba mai tsanani an mai da zuciyarka ta zonta munafiki babu ranar gyaruwa har zuwa tashin kiyama me dalili Allah ya ce bi ma akhlafullah don sun saba ma Allah ma wa'aduhu alkawarin da suka yi masa wa bi ma kanu yakzibuna kuma don ƙaryar da suka yi don haka babu kyau mutum ya ci alwashin zai aikata wani abu don haka Allah ya biya masa wata bukata yin alwashi ga Allah abu ne mai haɗarin gaske don in baka cika ba kana zama munafiki wato abinda muke fahimta darasi na farko game da wannan kisa da Allah ya bamu babu kyau mutane su nemi yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana darasi na biyu wajibi ne mu yi hattara game da hange na malamai idan mutumin kirki cikin al'umma ya yi hange to ya kamata jama'a su ɗauki wannan hangen nasa wani abu ne muhimmin gaske a lokacin da waɗannan mutane suka zo ga annabin nan suka ce ya zaɓa musu shugaba wanda zai jagorance su wajen yaƙe-yaƙe ya musu wani hange ya ce hal saitum in kutiba alaikumul qitalu Allah fi an anya ba ku tunani in aka wajabta muku yaƙin nan ba za ku iya yaƙin ba to duk sa'ilin da wani mutumin kirki ya yi hange wajibi ne mutane su yi hattara domin kuwa abin nabi ya hanga shi ne ya auku a ƙarshe shi yasa Allah yake cewa a kutiba alaihimul qitalu tawallaw